biyar hijiriya sha bakwai ga watan da hudu a wannan anguwa mai albarka tudun wada yamma a fadar jiha a cikin garin gombe masallacin marigaya alhaji abubakar kawundo alhaji ibrahim manga nan muna roƙon allah ya musu rahama allah ya sa sun huta Allah ya nawara kaburburan su zuri'ar da suka bari Allah ya ɗayyaba da namu gaba ɗaya kuma karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa mace sunna assasawar marigayi a sheku Isma'ilu Idris yi ma Allah ya masa rahama Allah ya jagan dukkan malaman mu kanana da manya da shugabanni da waɗanda suka ba da dukiyarsu da lokaci da rayuwa shugabanmu da yake umra da sauran waɗanda suke tare da shi da yawa muna roƙon Allah ya karbi umarar su da su lafiya gabanmu na jihar Sheikh Hamza Adam Al-Hamid da sauran malamanmu na roƙon Allah ya musu gudunmawa muna nan a cikin littafin Tahzibu Targhib wa Tarhib na Ibn al-Munzir shafi na 241 hadisi na 440 daidai الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء wannan babi zai mana magana kwadaitarwa akan mutuwar shahada da kuma magana akan falalan waɗanda suke shahidai wadda shahidai su manyan mutane ne ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ka. رفيقا shi shahidi babban mutum ne da shahadan kashi biyu ne ba musamman wanda aka kashe shi a wurin yaƙi kai tsaye Naga aka ci ba sai an masa kaza ba ba sai an masa kaza ba tufar da ma ya mutu a sa shi a ciki saboda shi duk abin da ake tunanin shi dan direct aljanna ne aga kamar wanda ya mutu da haraminsa shi ma aka ce kawai ba sai an canza masa ba a bar kansa a waje fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya shi ko zai tashi ranar tashin alkiyama yana labbaik Allahumma to kaga shahada babban abu ne wa an anasin radiyallahu an anna sallallahu Alaihi wa sallama qala ma ahadun ya al-jannata yuhibbu an yarji ila ilar dunya wa inna lahu ma 'ala al-ardi min shay'in shahida فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة أنس دم مالك الله يقال مصير دايتي للي النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي ما أحد يدخل الجنة باب وند زي شقاء الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا kuma ya so cewa a fidda shi daga aljanna a dawo da shi duniya babu shi sewa wa inna lahu ma alal ard min shay'in cewa yana da wato wani abun da yake bukata a bayan kasa bayan ya shiga aljanna kowa ya shiga aljanna sai ya ce Allah an gama ni ka gama mun kobi amma mutum daya ma'ana ba ana nufin mutum daya ba nau'in masu irin wannan illa shahida sai wanda ya mutuwa shahada fa innahu yatamanna shi yana burin an a ilar duniya a dawo da shi duniya fa yi kutala ashara marat a kashe shi sau ɗaya biyu takwas tara goma a kashe shi shahada ya dawo a kashe shi shahada yana bukata me yasa lima ya ramin alkarama saboda ya ga karamomi a lahira mun gane jama'a a shi to shahada babban abu ne ita ne kawai wanda mutum zai mutu ranar tashin alkiyama ya tashi jinin da aka ji masa da ciwonsa suna nan yadda suke allaunu launu dam warri hurihul hulmis eh, wani cikin sahabbai an sare shi ma'auri yaƙi aka binne shi bayan shekaru aka tone makabarta sai a gan shi hannunsa yana nan a wajen ciwon kuma mikin yana nan ba abin da ya same shi ga haka za a tashe shi ranar tashin alkiyama wannan hadisin bukari ya ruwaito shi hadisi na 2817 muslim shi ma ya ruwaito hadisi na 1877 cirmizi ya ruwaito hadisi na 1661 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين عبد الله دان أمر دان Allah ya kara masa yadda ya ce lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yughfaru lishahidi kullu dhanbin ana gafarta wanda ya mutuwa shahada kowane zunubi wani zai ce ya ba har shirka cewa wanda ya je yi wannan ya je irin wannan ba maganar mushirki ake ba ma'ana ai ana maganar mumine su suke zuwa su yi yaƙi ai fi sabilillahi duk wani zunubi da ka sani in wanda ya shahada ne Allah ya yafe mar sai abu ɗaya rak illan daina sai bashi in bashi ne ko mutuwar shahada mutum ya yi Allah ba zai yafe mar ba sai an biya mar wannan bashi shi yasa tajhizul mayyit idan mutum ya rasu jama'a abinda za a fara yi shine tajhizul mayyit ya za a yi abin ne shi likafani ɗawainiyar da za a in wajen da ake sayan kabari ne in wajen da ake biyan masu tono ne in wajen da ake biyan masu wanka ne an gama wannan sai me sai bashi wa da wa yake bin sa bashi wani da wani da wani da wani da wani sai an gama biyan bashi ko da gado zai kare ba ma wasa ba wani wai tsayawa shawartan wai eh, magada to yanzu ya za a yi kun yadda a biya kwa a shari'a abin da ta faɗa kenan ta ce ko a biya bashi ko nawa ake bin sa mutane ne masu ke gidadanci har a zuwa na wai magada kun yadda a biya bashi ko ba ku yadda ba kuma sun tabbatar akwai bashi ba wai a ƙarya aka shirya ba wani dan su wasiya ne suke da babanka ya fi ka karfi yanzu zamanin ragwabewa ne ma ta babanka ya fi ka karfi ya fi ka tarihi a dukiya shi yanzu shi ya tara ma kai san maka akai a cikin nashi shi ma bai nan aha ranar lahira ne za ka je ka ce shi ne mahaifinka ko kuma ranar lahira eh, ku kibiya masa bashi in allah ya bashi daman ya cece ku kuma ya yadda shi yana wuka ne ko kun cece shi a duniya ko kwace shi mai da hankali to sannan fa a yi wasiya sannan fa abin da ya rage shi ake raba gado ma kaga duk mutane ba ruwansu da wannan ta haka Allah ya sauwake wannan hadisi muslim ya ruwaito shi hadisi na 1886 wa an jabir bin abdullahi radiyallahu an huma qala جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال لم تبكي أو فلا تبكي ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها جابر بن عبد الله Allah ya kara masa yadda ya ce ji abi abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an zo da babana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadin musila bihi an kashe shi har an masa musla musla shine ko a sare hannu ko a sare hanci ko a sare kunne ko a yi gunduwa gunduwa da mutum bayan an kashe shi manzon Allah ya hana musulmai su yi wanda ba musulmi ba ma ko wanda ba musulmi bane a wajen yaƙi in ka kace shi ba a yadda ka sare hancinsa ko hannu ko abu na ba iya kisa wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan iya abin da aka ce sai dai in su ma suna muku dan ranku ya ɓaci to sai ku musu daidai da abin da suka muku amma an ba haka ba yanka kisa ku kyautata in ji manzon Allah ka duba musulunci ba kisa fa aka ce a kyautata to aka zo da shi a masa wannan barna fawudi a bayyana yadda aka ajiye a gaban manzon Allah ɗansa ya ce faza haftu akshifu an waje sai na je zan buɗe fiskarsa wana kamar kai kace muna fahimtar an sassara wani abu a jikin fiskarsa kenan an rufe ma fiskar fana hani kawumi ta naska dakatar da ni saboda ɗa musamman ma ɗa ya zo ya ga babansa a wani yanayi to ɗayan biyu wani abu zai iya faruwa ko shi ma ya je ya hukuncin da ba shi ba ne fasami a sauta sa'ihatin sai manza Allah ya ji sautin wata mai ihu mai kururuwa mace kasan mata ne daga sun ga abin tausayi an yi mutuwa an yi wa su ta danna ihu ba wanda ya kai mata ihu su ihun da na gaskiya da na karya duk sun iya mata sun iya kukan karya amma in kaga gemu na hawaye na gaske ne gane ko mata ne kawai za su je gidan aihuwa suna hiransu suna komi sai sun je dab da kofar gidan cewa ya za ta fara kuka ce ai wance kin fi iya kuka eh to na kun nada ni eh. ta ga gidan sai ta barke da kuka kwarai da gaske kuma akwai waɗanda da barkono suke tafiya in kin kasa kuka a baki sai kin sa kin yi hawaye je su dama gida hankalinsu ya kwanta wallahi masu zuwa suna rikita gidan mutuwa in ba su tuba ba da suna da wasu manya-manyan tufafi na wuta in ji manzan Allah a ranar tashin alkiyama da haka haka suke to da ya ji wannan fakila sai aka ce ibnatu amr yar amru ne au uk amr ita ne take wannan kuka fakala lima ta biki ci me yasa take kuka au fala ta biki ko kuma cewa yi kukan nan ma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ha. mala'iku ba su gushe ba suna masa inuwa da bukabukansu me a abun kukan wanda ya samu wannan gata a wurin Allah an gane ko yanzu dan uwankan kan yi mutuwa mai kyau iya abun da kake ji ciwon rabuwa da shi ne amma za ka ji wani lokacin sai ka ji zuciyarka da sanyi duk da rashi aka ma ko ba ka bane jama'a yanzu duk wanda aka zo ka ce babansa kawai yana cikin sallah ya rasu har a sai ko faɗa za a yi ba za a faɗi iya cewa ya rasu ba sai an ce yana sallah ya rasu saboda kowa ya je yana sallah abun daɗi ne a ce yana sallah ya rasu amma idan tsotsai sa baban mutum ya rasu a gidan gala ya ce ya rasu zai faɗi yana rasu saboda nan kuma ainihin ma mutuwan ne amma ba daɗi a ce a gidan gala ya rasu haka ne ko ba haka bane jama'a to mana sai ana nuna mata ai inda kuka to a fi wanda ake gaye mummunan mutuwa amma wanda ake gaye da kyau har ma ya samu daraja da kima mala'iku suna masa inuwa ai wannan an sha lafiya kalam ma'ana da manzon Allah yana hana kuka kenan duk da cewa babu laifi malam mai risala yace wala ba'asa bil buka'i bid dumu'i babu laifin an yi kuka da hawaye a ga hawaye na zuwa ana gogewa babu laifi wannan dole ka san ma za ka yi wani lokaci annabi ma ɗansa ibrahim ya rasu aka ga hawaye shar wani ya lallaɓo ya ce manzan allah har kai a yi mutuwa kana kuka ya ce kai rahama ne allah yake sama a zuciya Ya ka mutum lo kukan ma in giga ma sai ka gayyato shi ashe bai zo ba ai shi kuka ba gayyato shi ake ba da shi da bacci dirawa mutum suke kawai sai daga ji kana yin su kawai wannan hadisin bukari ya rawaito hadisi na 2816 muslim hadisi na 2471 wa an ka'ab ibn malik radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna arwaha ash-shuhada'i fi ajwafi tayrin khudar ta'aluqu min samari al-janna aw shajari janna kab ibn malik Allah ya kara masa yadda ya ce lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna arwaha shuhada lalle rayukan shahidai ma'ana waɗanda suka yi mutuwar shahada fi ajwa fi suna cikin cukkunan tsuntsaye tsairi din ana iya sake shi a kan jam'i suna cikin cikunan tsuntsaye kubar tsuntsayen korayen tsuntsaye gane ko kyawawan tsuntsaye ne a gidan aljanna sai a ɗauki eh, ran duk wani shahidi sai a sa a cikin wannan tsuntsun ta'aluqu min samaril janna suna kiwo daga 'ya'yan itacen aljanna su ci dibino su ci abul su ci waye su ci waye su ci waye shajaril janna ma'ana madadin samaril janna ya ce shajaril janna duk dai ma'anan ne 'ya'yan itacen ne za su ci ma'ana wannan ni'ima da tsuntsayen ke ci shi inuwan wannan ni'iman ke kai wa ruhin tunda ruhin na cikin tsuntsun an fahimta kamar yadda su kuma mutanen banza a zalimai macuta za a kawo ruhinsu a sa a cikin baƙaƙen tsuntsaye su kuma za a ba su dama su gifta cikin wutar jahannama da yamma su sake dawa shine annaru yu'raduna alaiha guduwan wa'ashiya ma'ana su kuma yadda tsuntsayen da suke gasuwa su ji zafi to su ma haka suna shan wahala to Allah ya sa mu ruhin din ya zama waɗannan tsuntsaye koraye za a bawa wannan hadisi tirmidhi ya rawaito hadisi na 1641 wa qala hadisun hasanun sahih وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته آه شي أبو الدرداء يتي ناجي منظم الله سيدا دا أمين الله ستبتع أغريش يناتي الشهيد wanda ya mutuwar shahada ya fi saba'ina min ahli baiti zai yi ceto cikin mutane saba'in na iyalan gidansa suwaye kenan shine aka ce al'asulu wal furu ma'ana zai yi ceton zai yi wa asulu zai yi wa far'u Mai asulu shine babansa kakansa kakan kakan kakan kakan kakansa ba su ne asalinsa ba da kuma far'u ɗansa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗansa ‘yarsa ‘yar ‘yar ‘yarsa shi ne kenan al'asulu wal furu sai an samu mutum saba'in an ce waɗannan ka zaɓa firi ka cece su su masu shiga aljanna saboda ɗan uwansu ya zama minista a gidan aljanna amin gane ko shahidai manya ne wannan hadisi abu dauda ya ruwaito a shekaga alahira wani na cin albarkacin wani kenan jama'a shi ya sa mutum yau 'ya'yansa tarbiyya ya sha yanda ka ga anan duniya idan mutum 'ya'yansa suka zama manya wani ya kama kasuwa wani aikin gwamnati wani noma wani kiwo wani menene kuma 'ya'yan masu albarka shekaru sun tura sai ka ji an ce mun hana ka komai innama huwa ya akulu wa ya shirabu wa yalbasu wa yanamu wa ya Karau? wa yusalli wa yusabbihu wa hallilu, wa kabbiru. abinda ko za ka gaina yi sai ga dattijo fes ya karya hula wanda ta fi karfin samari saya ko ba ganin haka ya baza gare ya wani shi ma zaunan saurayi ya wuce ce ka duba wannan dattijon malam ka wai ce ga kaya amma ba mutum haka suke faɗa ga kaya amma ba mutum kariya kake akwai mutum kai ne dai ga mutum ba mutum kai ne mutum mutumi sai ga kawai dattijo malam kullum da qur'ani hankalinsa kwance ya kiyamu laila ya tasbihi ba abin da yake jira sai ta Allah ta kasance ya shiga rahamar Allah to anan duniya wani ayan ba su yi amfani ba to na lahira wallahi ya fi wannan wani ɗansa ‘ya'yansa biyar duk mahaddatan ƙur'ani shi kaza ta ko'ina an dinga kiransa albarka kawai aka dinga sa masa ado a ranar tashin alkiyama inda a duniya ne sai ya kasa tafiya duk dalilin mai ɗayan da ya ma ya sun amfani shi a duniya shi ɗa mai tarbiya fa duniya da lahira yake amfanin mutum ɗa mara tarbiya kuma ɗayan biyu zai faru ko ya cutar da mutum duniya da lahira ko ya cutar da mutum iya duniya Allah ya raba mu da marasa tarbiya isa za mu roƙi haya mu masu albarka mutum baya aihuwa ya ba Allah ka bani da kowane iri sai baka mai kashe ka wannan hadisin abu da ya ruwaito hadisi na 2522 ibn hibban hadisi na 4641 fi sahihi وعن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارك نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ashuhada'u waɗanda suka yi mutuwar shahada ala bariki harin. suna kan bakin gaban wani tafki babil janna a bakin kofar aljanna ma'ana wani babin tafkin giya kar wani ya tunanin kwarin angonsu mai abinan ba shi ake magana ba ma'ana bakin wani tafki na giya ko na nono ko na waye ko na zuma ko na zoko ko na kunun zakin aya a ah, yi eh to ba gwanda ga yaman abin da muka sani ba an gane ko na waye ko na waye gashi nan dai hasan mata ya sun jama ba su yi hikima irin zoko da kunun zakin aya ba ko allah ya kara mata albarka a wannan layi to shi aljanna haka yake ga ga anharun min ma'in gairi asini anharun min labanin lam ta gayyar ta'amuhu anharun min khamrin ladhatin lisharibina anharun min asalin musaffa giya dai za a sha a can wiwi dai za a busa sigari dai za a daga in gane ko a kurkura dai za a kurkura na aljanna amma ba wa'annan na shiriritan ba to za a yi goma Eh, na duniya duk wahala ne amma tun da ka ji lahira an ce giya ai duk ƴaƴanta ne sauran wanda duk ba ƴaƴanta ba ne to ƴaƴan uwar ma ta zo balle ƴaƴan aka duk abin da mutum yake so a gidan aljanna to dai, dan Allah zai same shi Allah ya ba mu fi qubbatin khadra a wata qubba koriya an ce kubba mana kamar bukka ce amma ta yayi ta zamani in gane in ka dubi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kabarinsa ne yake zaka ga wata sai ana ce mata qubbatul khatra za a ga shi wajen daban ake shi daga kore gane ba yanzu na magana hukuncin wancan korin ba shi akwai maganganun malamai a kai amma dan ka gane inda ka dubi masallacin manzo Allah zaka wannan to wannan sunan sa qubba za ka kamar siffan buka aka yi mai kyau kore to su ma 'yan aljanna a nan suke ka san ko yanzu irin bakin tekun nan sai a yi wasu 'yan kaimomi haka wajen shakata mutum yana kallon ruwa yana ganin jiragen ruwa yana ganin shukoki ai dan adam yana da son ganin wannan to me kake tunanin an aljanna da za a kai mutane wannan wajen annabawa ga wajen zaman su malamai shahidai sauran yan aljanna a gidaje irin na aljanna kuma matan hurul ini a ɗanyi dina gane ko a ɗanyi dina irin na aljanna kwarai da gaske a ta hurul ini za su yi waƙoƙi don a can ya halatta kuma abinda zai baka mamaki duk ustazai ne a wurin wannan wakar kuma an yi canji kira ba wakon ba nan duniya ni gogi ne ba ku sha naku kafin mu je mu sha naku yawwa wannan haka take kuka yadda ko karka yadda kana nan cikin disco ka zanzare kunkumi kamar rake sai kai ka kare kai kadai za a je a rama dama mutum ya hakura da haka duk da giyan nan ka batta Allah ya akwai ta shegantakan nan duk da more wannan da gwangwaje wannan gabatta za a je a more halal yadda kake so jin daɗi mai yankewa mai ranansa ga zunubi ga ya yanke amma aka jan lahira yana yankewa ne shekaru ba za su karu ba ba yunwa ba masara ba wake ba saya ba wahalar komi ba ce bane ba kudin haya ba kudin wuta ba yanke wuta ba tashin hankali ba wanda zai shigo aljanna ya garkuwa da kai illa kilan salaman salama aminci kawai kai ɗin lafiya kalau bayan gida babu fitsari رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيدة قال كفى بباركة, بباركة السيوف على رأسه فتنة راشد ابن سعد يتي دقا وني متون جاهلتا صحابي با كومي بني دقا وني متون cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle wani mutum ya ce ya rasulullah ma balul mu'minina me yasa me ya shafi mu'mine ne yuftanuna fi kuburihim ake musu jarrabawa a cikin kabari shine sai an musu tambayoyi a cikin kabari ko mumini ne kai sai ka sha tambaya sai dai wajen da aka istisna'i wanda duk dare yana karanta suratu tabara innaha almunajjiya tana tseratar da duk wanda yake karanta ta daga azaban kabari inda duk dare za ka karanta ta bara, to kai kan kasha a kabari da yadda Allah wanda ba sa yi sai su kama daga yau kun ta me yasa ake jarraban mumine a kaburburansu sai shahidai ne kaɗai ba a jarraba su ƙala kafa biba riƙati suyufi ala ra'asihi fitina ai yau papapapa kyal na takwabi a kansu ya gama ɗauke musu fitinar tambayan kabari wanda ya yi haƙuri da aka zare takwabi a kansa aka yi kansa shi ma yayyo aka yi wa a sare shi ya sara to muminin da ya tabbata a wannan to ta gare a nan yaushe kuma za a bi shi kabari ma kuma ana sa ka tambaye shi ai jarrabawa ta kare anan Su kuma saura ba su yi irin wannan ba na fata mun gane shi yasa sai manzon Allah ya bashi amsa da haka ai tsayuwan su kare addinin Allah ba dare ba rana to an amintar da su daga wancan sun kare ta a wannan wannan hadisi an-nasa'i ya ruwaito hadisi na 99 a juz'in sa na hudu وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء رضي الله عنهما وهي أم حارسة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة wa inna ibnaki asabal firdausal a'la Anas dan Malik yace ummur rabi bintul bara Allah ya ƙara mata yadda ita ce ummu harisata bintu suraka atacin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam matar ta zo wajen manzon Allah fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah ala ni an harisa wa kana qutila yawm badr ɗana harisa ya bi ka yaƙin badar an kashe shi ina jiran in ji me za ka ce mun a kansa fa in kana fil jannati sabartu in an ɗan aljanna ne in yi haƙuri in ci gaba da harkokina ɗana ya shiga aljanna sai in yi fatan nima in mutu in bi shi wa in kana gaira zalika ka duba hikima ba ta ce wa in kana min ashabin nari ba duk da an san ba aljanna ba ka sai ina amma duk da haka wa in kana gaira zalika in kuma ba a nan yake ba faɗin wutan ma ya hazari ne in ka ce min ba aljanna yake ba ita hattu alaihi bilbukai in ta randa ma ihu ana in ta kuka a kansa saboda tausaya mishi ya yi rayuwar banza an gane faƙala ya umma harisa manzo Allah take ba ta amsa yace yake ummu harisa innaha jinanun fil janna ke kina cewa wai danki fa in kana fil jannati guda daya a a innaha jinanun fil janna ai aljanna ba ɗaya bai samu cikin aljannoni ya wuce aljanna ɗaya wannan ai mun gani mafi yawancin yin aljanna ba aljanna ɗaya za su samu wala. saboda ita aljanna da kake gani duk kowa da ka ganshi yana da gida aljanna yana da gida a wuta yanzu haka kowa ana kawai yanzu kai ne mai gini idan ka gina aljanna akwai gidanka na wuta ya samu mai shigansa in ka gina gidan wuta akwai gidanka na aljanna sai wani ya shiga da haka ranar tashin alkiyama aka je aka baje ta daidar Allah dukkanmu na aka bamu gidajen da muka gina na aljanna to ina gidajen wutan kuma ya a samu wani arni makin Allah shi kuma ya gina gidan wuta ina aljannarsa sai a ce a ɗauko aljannar shi a ƙara ma kai kuma faya ta ka haɗa duk ya je ya ƙara shan faya isa sai ka ga mutum wali man kafa makama rabbihi jannata mutum yana da aljanna ga ta shiga wacce ya gada ce a ƙara ma da haka da 'ya'yansa wullanin mukalladu na horul ini da aka tara duk sai a ce an baka qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala zalika huwa alkhusran almubin mutu ya je lahira ya rasa iyalinsa da aka tanada masa ya rasa wildanun mukalladuna ya rasa hurul ya rasa manya manyan benaye Allah ya ce to ai asara ta kare ana ko bata kare ba jama'a to mu ko mu samu namu a kara mana a kara kara mana a dado mana a kara dada mana a ya fato a kan fato a wazo duka nan muna so ko akwai wanda zai ce wani abu ya ishe shi aljanna kowa da yanzu kowa da yadda yake kwatanta aljanna idonsa yanzu wani ana kiran aljanna dubai take zuwa masa ido ko ba haka bane wani ana kiran aljanna sai Allah ya ce na ce ku kame hannayenku ku tsaye da sallah wata rana za a je a gwabzan masu Allah ce walaula rijalun mu'minuna wani sa'un mu'minatun lam ta'alamuhum ko an taɓa'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bi il kar ku je ku yi yaƙi ku haɗa hadda game gari waɗanda su sun yi imani ce kar a je da mataki ya kai sai da aka yi daula ta yi ƙarfi sallace to uzina lillazina na bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to yanzu haka kawai matashi sai yanke hukunci ya bawa kansa fatawa ya ce hayya ilal jihad haka ake jihadi jama'a an taɓa jihadi ba shugabanci ba lokaci ba sharaɗi ba ka'ida ba kwamanda an taɓa jihadi haka jama'a a taba ba amma aka zo aka ce wa a immatal kufur kaga akwai ayar amma aka shajja aka tashi bai san tsarki ba bai san Allah bai san bizar atakshawnahum na'am yi musamman me ake faɗa ba kaga Allah na tambayin sahabbai atakshawnahum kuna jin tsoron kafure. ce la ba ma jin tsoron su ya Allah su kuma nan ba sani ba atakshawna da na'am haka bai sama mai aka faɗa ba kuna tsoron su ce eh mun gane jama'a amma yaƙi in ya cika sharuɗa sai za a yi shi to wanda bai yaƙi ba walam haddis bihi nafsa bai ji a ransa da ina nan ma aka yaƙi da manzon Allah ni ma da na ba da gudunmuwa ko yanzu aka taɓa addinin Allah aka cika sharuɗan jihadi zan fita in taimaki addinin Allah shine walam haddis bihi nafsa ba ji na cani wala wallahi duk da za a yi musulunci nan kaga in yaƙi ne wallahi ba inda zan je sai in bi ma wa in zauna lafiya kun gane akwai musulmi girgin da zai wannan to in mutum ya zama wannan shine fahimtarsa ma ta'ala shu'batin minan nifaqi to ya mutu da sifa da wani yanki na munafurci ma'ana don munafukai su ne ba sa son zuwa yaki shi yasa suka ce wa manzon Allah maza maza a tafi uhudu yadda manzon Allah ya shirya suka ce kai muna da shawari a fasa sai ya ce ai babu annabin da ya taɓa shigan silki ya dawo amma su sai da suka dawo da ɗaya bisa ukun mutane gida mana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da mutum ɗari tara ne sai da suka koma da ɗari uku gida a hanya su ce wannan ka ga abin da muke gama ba ka san shirin da mutanen nan suka yi ba in wani ya dubi ciyawa in yayi sufa sai a ga bayana. kafin a isa ɗaya bisa ukun waɗanda suka fito da manzon Allah munafukai sun juya da su to yi aka ce mata ala shu'batin minan nifaq wanda yake irin wannan to ya mutu akan wani yanki na munafurci don haka Allah ubangiji ya sauke mana da haka kada wani zafin kai jihadin ka je ka koya ya ake jihadi wanne ne sharaɗi menene amma kawai da wanda ya ji da wanda bai ji ba ce jihadi jihadi ka zo a masallaci a kasuwa ka tare mutane wannan jihadi Allah ba jihadi kake ba wannan ba jihadi ba ne ta haka Allah ya san waƙe. Muslim ya riwaito wannan hadisi hadisi na 1910 Abu dauda ya riwaito hadisi na 2502 nasa'i hadisi na takwas a juz'i na shida yayi to za mu yi matsaya a nan in allah maɗaukacin sarki ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba wa alaikum salam rahmatullahi Na. na'am da abin da ya magana da mahaifi akan dukiya na'am akan magana da bashi mm. akan wakalla akasari kamar yadda akan ganin cewa maganar biya ba ta sun biya wa iyayen su bashi mm. dama kuma kamar da tun da shari'a ta karantar da cewa ba maganar neman shawarin su balle ma a ce ko ya yi rubutu dama ya ba da maganar cewa wani da wani suna bin a bashi mm. a ga wannan ya zama wajibi kenan sosai wajibi ne sai an zartar da wannan sosai ma kuwa amin amin amin amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

cewa kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab annabi zakariya da aka yi ƙuri'ar wa zai maryam a urdun palestine amma a kogin urdun aka yi kowa ya jefa alkalaminsa in alkalaminka ka jefa shi a ruwa ya faɗi ka faɗi kowa ya jefa ya faɗi annabi zakariya yana jefa sai cat ya tsaya a kan ruwa shi ne ya zama mai renon ta kera da shi ya ci ƙuri'a kenan kaga ƙuri'a tsohon abu ne kuma wanda ya ci a bashi kayansa ba durmukel to shi sa Allah ya ce masa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum lokacin da suke jefa alkalumansu to shine ya dauke ta ya kai ta mihrab mihrab innama sunni al-mihrab mihraban li anna al-insana yuharibu shaytana fihi ana cewa waje mihrab ne saboda mutum yana yakan shaidan a wurin ibada take yi wani waje ne da namiji bai taba shiga wurin ba shi kadai annabi zakariya ne yake shiga yakan je ya kai mata abinci tana hidima a masallaci da share shi da kula da shi ba namijin da yake zuwa kuma ba wani wanda yake zuwa ko ma waye ne to shine da ya je sai ya ga abinci a. ba noman rani suke ba kaza ba abincin lokaci kaza da ba a samu sa sai ya gani abincin kaza sai ya gani sai ya ce mata daga ina ta ce huwa min indillahi daga wurin Allah ne ba wani hakikatin da zai ce maka a daga aljanna aka dauko daga ina ne kawai min indillahi ko daga wurin Allah ne in Allah ya riga ma a wata ƙasa zai dauko ya kawo in Allah ya riga daga aljanna zai kawo in ma daga menene amma dai tabbas abinci ya zo ganin wannan shine shi ma ya sha'awa ya ce wannan waliyyar Allah ce ni ma Allah ka bani da shi ma ya zo mihrabin ya roƙi Allah Allah ka bani da sai Allah ce kai ma zan baka har ma ga sunan dan na fata ka gani ya halatta mutum ya ce Allah ya sa in yi mutuwar shahada bal ya kyautata ma kansa ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin Na nala manazil shuhada wa in mata ala firashi duk wanda ya ce Allah saki ba da mutuwar shahada in dai da gaske ya faɗa ko a cikin ɗakin sayar da su Allah zai hada su da wanda suka yi mutuwar shahada na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am Mm. in <laughs> ka ci dan malele da yawa ke eh, ka san su yara tukuna na farko madan babu haƙƙi a kansu eh, ba fa na ce yara su yi barna ba ne amma in har ka tuna kai hakan ɗin ka ɗauka ka yi sadaka Allah zai kai musu insha Allah ta'ala kwarai da gaske ko irin buge kaji ɗin nan da mutane suka yi in ka san gidanka sai kajin ka kai kawai ta ranka zuka ce na ka muku kaji ne biyar a ta murna yaron kirki ba san kajin su suka ci ba yi kaji yaron da Allah shi hankali da shi kaji biyar da cijo yana sance kuma ka tsofi kajin ka kaci ya yi daidai in ba sa nan kuma yi sadaka ce ya Allah ka yafe mun gashi nan saboda shi abu na ɗauka sai an tuba an gyara in dai na ɗauka ne sai an tuba an gyara ko dai a dawa mai shi ko ya yafe ko a sadakar mun gane ko Allah ya gane da اللهم صل على سيدنا محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم wa'ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid allah ka kara mana imani allah ka rufa mana asiri duniya da lahira bukatun mu na alkhairi allah ka biya mana damu ya allah ka tsare mu ya allah akwai ɗaya daga cikin yan uwan mu jajirtacce dan agaji ustaz musa fawqal jabal allah ya karbi rayuwarsa allah ka ji kan wannan bawan naka allah ka masa rahama allah ya sa ya huta ubangiji kadai ya bazuri ashi ya Allah mu kuma ka samu cika da imani kasan nan tana cikin hargitsi daban-daban ya Allah harkan tsada harkan rashin tsaro harkan satan yara duka Allah ka kama na karshe waɗannan damuwoyi ya Allah mun shiga wata mai alfarma watan Rajab Allah ka fudda mu ciki lafiya ka shigar da mu sha'aban lafiya ka fudda mu lafiya ka shigar da mu Ramadan lafiya ka sa mu azumi cikin aminci da walwala da jin daɗi da dagewa akan ibaduwa da karɓan ibadu wani ta'ala ka samu na wa'inda za ka yi wa gafara ya Allah maɗaukacin sarki akwai yan uwanmu da suke cikin damuwa a zukatansu a gidajensu a harkokin rayuwansu Allah muna roƙonka Allah ka kwaranya wannan damuwa Allah ka kwaranya wannan damuwa ya Allah akwai wanda suke ganin alheri suna musu walƙiya Allah ka fito da walƙiyar fili ya Allah ubangiji muna roƙonka yan kasuwan mun nan ka ƙara kasuwancin su albarka masu sana'a ma'aikatan gwamnati da sauran jama'a duka Allah ka sanya albarka a ciki ya'yan mu ka ƙara musu shirya ka ƙara musu albarka matan mu ka ƙara musu shirya ka ƙara musu albarka mu ma ka ƙara mana shirya ka ƙara mana albarka iyayen mu kara musu hira kara musu albarka waɗanda suka rasu Allah ka musu rahama mu da muke rai Allah ka samu cika da imani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil